bayan dai da mawaki dauda hutu rara ya yi wa wata mai sayar da zogale waka wadda ya kira da suna fatima mai zogale wacce dai take sayar da zogale a babban birnin tarayyar kasar abuja bayan wakan da mawaki dauda ka hutu rara ya mata allah ya ɗaukaka ta kuma ta shahara aka santa a duniya tofa-tofa asiri ya tonu wasu bayanan sirri kuma haka zalika suna ƙara fitowa musamman ma dai akan fatima mai zogale wanda da kuma wasu bidiyoyin sirri wanda masu sauraro muke so don allah da ku gyara zama kallon cikakkun bidiyoyin da za mu sako muku ha kuma dai za dai irin yadda malamai suka fusata akan mawaƙi dauda kahuta rarara da ya janye hankalin al'umma akan waƙar fatima mai zogale yayin da malamai da dama suka fito suka ta tofa albarkacin bakin su da kuma halin kunci da kasar ke ciki amma kuma mawaƙi dauda kahuta rara ya amfani da wannan damar domin rera waƙar fatima mai zogale shi sa muke so don allah da ku gyara zama tsab domin kallon bidiyoyin da za mu sako muku su a ƙarshe amma masu sauraro idan wannan shine farkon ka mana ziyara wannan tasha sai mu so da ku danna mana subscribe da kuma danna mana kararrawan sanarwa kamar haka masu sauraro bari dai mu fara sako muku irin bidon yadda malamai suka fara fusata akan wakar fatima mai zogale da kuma yadda ya ɗauke al'umma hankali akan halin matsin rayuwa da ake ciki a ƙasar ta najeriya. Ke bin idan Allah ya ce mawaka bata tuke su, akwai bukata a ce maka mawaki ta ce ne akwai bukata eh amma ya aka kwanan nan an koma Fatima mai zogale al'umma bata san ciwon kanta ba ana kashe ku ba dare ba rana ana cin mutuncin ku ba dare ba rana amma duk wanda zai wuce a mota kitikin kitikin Fatima mai zogale wancan ya wuce a mashin Fatima mai zogale wannan me yake damun wannan al'umma ne eh akwai daƙiƙanci da ya kai wannan kuna cikin masifa da wannan waka ta Fatima mai zogale gara ku taru ku yi Allah ya kawo mana sauki ku taru ku karanta Qur'ani Allah ya kawo muku sauki amma ina saboda al'ummar allura jahilcin al'ummar ya wuce da kake zato sai aka kawo mata wannan wanda ya wuce a mota ka ji wanda ya wuce a mashin hada mai keke na pep huhu ya wuce fatima mai zogale wai nan al'umma me ke damun kwakwalwarsu kamata ya wanda ya wakar a yi banza da shi a yi watsi da shi wannan ita ce matsalar mu al'umma da bata san ciwon kanta ba kenan bata san abin da ke damunta ba ita ce al'ummar da ke biya ma irin waɗannan wanda abin da ya dame su kawai kansu suka sani waɗannan mawaka kansu suka sani su samu da abin da za su samu a basu su je su je su yi abin da za su al'umma su koma ya za ta watsa ta watsa in an san musu abin da za a san musu su zo su tara mutane suna raba musu dan mudu biyar biyar mudu goma goma suna raba musu dan naira dubu ɗaya ko ɗari biyar biyar dole sai an bautar da ku na yaran naku modern slavery an gama wancan zan da modern slavery ba shi ba ne ina mamakin in ga mutum yana ina ina bin yanzu a cikin mu nan ba abun mamaki bane wani bai iya zuwa ƙauyen su dan majalisa bai tasha a majalisa yana kuka ya ce bai iya zuwa yankinsa ba saboda insecurity eh nawa aka yi mutane da yawa muna tare a abujan nan wallahi ba sa iya zuwa garin su kwana a waɗanda na sani yan zamfara ba sa zuwa ƙauyensu sai dai mutum ya zo ya kama hotel a gusau sai a kira mutanen su dan zo su gaisa haka ake akwai ƙauyen da kawuna yake a katsina sai dai in na je a san yadda hanyar da za a bi a sanar da shi na zo ya zo cikin birni idan na shiga wannan ƙauyen an samu matsala <laughs> wanda wallahi zuwa nake cikin cikin bukokin nan in kwana abu na hankali kwance iska yana yana sinaro maka mai daɗi a da fa bayan zuwa kafin a sanya son zuciya idan ka zo cikin bukkokin nan nasu sai kai ta jin iska mai daɗi kai baccinka hankali kwance ba ka zaton wani zai kawo mahari amma yanzu ka je ka gani ka je in ka isa ba ta yiwuwa ba halin da muka shiga ba kenan Allah shiga da zuciyarmu Allah ya kawo mana wannan dai shine kaɗan daga cikin furucin da malam ya yi akan wakar fatima mai tsokale da kuma halin kunci da kasar ta najeriya ke fama da shi amma kuma mawaƙi dauda kahuta rara mai kunye waka kan halin da ƙasa ke ciki tunda dai suna ɗaya daga cikin mukarraban da aka ɗaura gwamnati kuma kazalika dauda kahuta rara yana alfahari akan cewa ya ɗaura shugabanni ƙasa guda biyu kuma duka a mulkin apc amma kuma me yasa ba zai jadanta wa al'umma da baiwar da allah ya masa na waka domin ya waka kan halin da ƙasa ke ciki ba amma kuma sai ya waka akan fatima mai zogale yayin da dai ya ɗauke wa al'umma hankali da wannan waka ta fatima mai zogale sai dai kuma bayan dai ya fitar wakar da kuma ɗaukakan da allahu subhanahu wa ta'ala ya yi wa mai zogalen nan kuma wasu mutane suka fara fitowa suna tofa albarkacin su musamman ma dai akan kalaman da fatima mai zogale ta yi akan cewa ta taɓa yin aure kuma sannan ɗanta ɗaya sannan kuma mijinta da ya yi wasu na kusa da fatima mai zogale sun ce cewa fatima mai zogale ƙarya take yi domin ta ɓoye bayanai ta ma dai ba guda ɗaya ba ne ta har guda biyu kuma kazalika kamata ta koma ta je ta yi aure domin aure shine rufin asirinta kuma shine abin da ya fi dacewa da rayuwarta amma kuma matakar ta ce za ta yi amfani da dama da kuma irin ɗaukakan da Allah ya mata a cikin lokaci guda to fa tabbas in ta ce za ta biye wa rudin duniya to fa tabbas shidan zai iya ƙara mata gudu a jefa ta a cikin mawuyacin hali da ƙarshe kuma ta zo tana da na sani amma kuma duniya kan tabbas za ta iya samu domin tun a yanzu ma da Allah ya ɗaukaka ta kowa burinsa ya ga ya hoto da ita to fa kamata ta yi amfani da wannan damar ta je ta aure sai dai wasu kuma gani suke fa babu maganar aure tunda yanzu tunda dama ta taɓa aure kuma Allah ya bata zuri'a kamata ta tsaya ta mori rayuwarta kuma kazalika ta tsaya ta tsina na abubuwan da koda ba ta raye 'ya'yanta za su amfana tunda yanzu Allah ya ɗaukaka ta kamata ya kawai ta koma ita ma ta ci gaba da karɓar tallulluka da dama kamar yadda wasu daga cikin jaruman kano din suka fito akan cewa idan akwai waɗanda suke buƙatar fatima mai zogale ta yi musu talla to fa kofa a buɗe ke duk masu buƙatar su wa fatima mai zogale talla za su iya zuwa su zo su bata talla domin ita ma a ƙara saninta a duniya wanda ya san a rayuwa kowane ɗan adam da irin nashi ra'ayin kuma kazalika kowane ɗan adam da irin nashi fahimtar akan komai ma domin duk abin da za ka yi a duniya dole fa sai ka samu wanda za su kushe ka haka zalika kuma dole sai ka samu waɗanda za su so ka wasu kuma su baka shawara da ya dace da tunaninka wasu kuma su baka shawaran da bai dace da tunaninka ba wasu lokutan ma ka jiran ka ɓaci akan irin zantakan da mutane za su kan kanka to kuma sauraro shin kuma wani irin shawarwari kuke ganin da ya dace za ku bai Fatima mai zogale akan wanda ɗaukaka da Allah subhanahu wata'ala ya mata lokaci daya wanda ita karan kanta bai taba tunanin cewa wannan ɗaukaka zai zo gare ta ba kai ba ma ita ba bani al'umma da suke kewaye da ita ba su taba tunanin cewa wannan ɗaukaka zai iya zuwa mata lokaci ɗaya ba kuma ita kara kanta ba taba tunanin cewa za ta iya arba ta ido hudu da mawaƙi dau daga wuturara ba sai dai kuma bayan fitan wakar fatima mai zogale ne dai wasu matasa da kuma mata da dama yanzu kowa ya daura aniyar so yake ya ga mawaƙi dau daga wuturara yayin da wata ta taso daga adamawa ta zo jihar kano domin ganin mawaƙi dau daga hutu rara ba ta samu ganin mawaƙin ba wani daga cikin 'yan kaniwood ya kwace ya mata wayo ya karbe mata kuɗi har kimanin naira dubu ɗari da hamsin sannan kuma ya yi lalata da ita akan cewa ba zai taɓa da ta da rararawa dole sai ta bashi kansa kuma kazalika dole ta biya musu ta biya mishi bukatan kafin nan zai haɗa ta da mawaƙi rarara ita kuma ta ce cewa akan rarara ba abinda ba za ta iya aikatawa a duniya ba nan take ta aminta da shi kuma ta bashi kanta ya yi iya abin da zai rishi ya ta lalata da ita daga ƙarshe ya karɓe mata kuɗin ta kusan kimanin dubu ɗari da hamsin kuma ya gudu babu shi babu kuɗin ta kuma zalika bai hada ta da mawaƙi rarara ba kuma da ƙarshe in ta kira namban wayarsa namban wayarsa ba ta tafiya haka zalika dai an ƙara samun wani matashi shi ma dai da ya je ya ware ma wanzami gadon bayansa aka rubuta masa rarara da aska yayin da aka ga masa baya jin zuba yake da sunan mawaƙi duk dai kawai sakamakon sun ga anyo fatima mai zogale waka ta ɗaukaka akwai wata ma ita ma da kira da suna mai rama ita ma tana yunkurin ganin mawaƙi rarara ko ita ma zai mata waka mutane da dama dai kowa na ta san. shi ma dai ya ga mawaƙin ya rera masa waƙa kamar da ya yi wa fatima mai zogale